baby na kina ji wallahi tsabagen san da miki nake miki wallahi ga baki ɗaya na ji ni ga baki ɗaya kullun na ganke ina jin wani daɗi wallahi tallaki kina gani ganewa ina jin ka wallahi da a ce sun samu ne da sun samu ne ma kina gani ganewa idan na samu ne wani abun da zan na rufe ta ko da wani liƙaf ma idan wanda kuke sawa na in na kallon mata da wallahi ba ɗaya ina sai yanzu zan iya sakawa Allah da gaske wallahi tallahi da gaske yanki to Allah ya sa haka ne ba da irin yaudara ba ce haba kalle ni mana bibi ai ban yi kama da wanda zan miki yaudara ba haba da Allah ai ki share ma da wannan magana yaudara yanzu dai dadi na yana jira na a gida to da mun na ce mata zan dan fita in kai kina ne zuwa haka 11 ko 12 nan zan zo za mu haɗu to ba wani abu eh, yau to ba wani abu gaishe da gafiya to ba wani abu wow baby baby baby dan tsaya mana baby baby wallahi tun danganki yanzu wallahi na fito a gida yanzu wallahi ina son ki baby an miki miji to ani ma baki san abin da zo miki da shi baya ba aure akai ba baby wow hava my sweetheart ya labari a a ha ba na dan guda ki ne da ki manta na dan guda ki da na fito a giya ne na dan guda ki dan gaya kina kula wasu ko ba kya kula wasu yanzu ya ake cikin ne suita a ba suita ya ake cikin yanzu bari in shiga gida ba wani abu sai kin dawo